أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الشارهين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya da matan musulmi ya matsalata yi muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da yin salatu ga manna Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yau muna juma'a takwas ga watan rajab hijirar manna Allah sallallahu alaihi wa wa sallam na da 1437 wadda ba ta zo daidai ba da sha biyar da sha hudu na sha biyar ga watan april ya 2016 da da allah wannan shi ne wajen da sun wani uku da na da tamanin <clears throat> da shida ko da bakwai kun hada lissafin fatin da wuce ne? na'am? can baku nake kun hada da na satin da ya wuce no no ɗari uku da tamanin da shidda kenan a buhari kuma ɗari da na ɗari da da tafa'in da shidda to abin da ya rage na ya rage na kuma a to aka ne kuma ka kawo honorable Allah yana da mai da rudi a wajen filmus da shi ba ma shi da ma wahami ya gari da ba ma kuma ya kuma ce su haɓala yake ta yi saurari a aka wahamin gina yi wahamin gina bakwai yau a buhari kuma 196 Allah ya tsara za mu tashi ah, babin sujud ala al'anfi wa sujud ala tsini ko babin sujada akan hanci da kuma sujada akan tabo ko kace tabi haka nan akwai wata ruwaya babu sujud ala al'anfi 15 an gane akwai ruwaya buhari mai wannan babu sujud ala al'anfi 15 ma'ana yin sujada akan hanci a cikin tabo ya kawo da zabi ne ɗaya ƙasa fama cewa dai dole sai an ɗora hanci a ƙasa ya ga zo su jira in ba dai larura ta rashin lafiya ba haddasana musa kala haddasana hammam an ya haya an abi salama kawala abi salama ya ce in talafi la abi sa'id al-khudri na jojin abu sa'id al-khudri waye zai gaya musu suna abu sa'id al-khudri cikin kuna haka ne Sabin malik bin sinan al-khudri shi ne abu sai al-khudri fakultu na ce masa allah ta kuruzi bina ilin nakali na ta haddaf ba mu je gindin bishiyar dabino da kai mu tattauna ba ka kare ni da ilimi ba na same shi a gida ne ko a masallaci an fashe wannan nake nema alfarma ya daji a zuna gindin bishiyar da ah, biyu da dame dame don a samu a samu na zuwa uba da zama sallaci don mene ne sai shiru don a samu iska a samu yanayi mai daɗi sama da fushi wannan a samu yanayi mai daɗi a samu sakewa yadda karatun zai shiga an gane karatu in kana a takure karatu bai shiga yi in kana a takure ka lura sosai dinar mata ka bata ma rai ko ka zo wajen shiga gari karatu nan eh ka lura yanzu sosai nan sai dai a majalisin da kai dai Allah ba da lar majalisi amma gane karatu ya yake domin a takure yake an fahimci wannan to mm, da ka zo da karkar hukumar kuma <laughs> in ka yi zande ba ta kara kuma ba ne a fitan nan ku gara maka da majalisun ko sallama ya yi da mutane a samu sauƙi Allah ya sana fakaraja sai ya fita fakala ya ce ƙultu na ce haddisni ma sami ita minin nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadar ba ni labarin abinda da ka ji a bakin mallan Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da lailatul qadri na gara shirin wani zaman na yabo qala sai ce ita kafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashar al-awwal min ramadana manna Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tikafin kwana goma farko na watan ramadana wa takafna ma'ahu kuma muka yi tikafin tare da shi fatahu jibril jibril ya samu na Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala sai ce innal ladhi tatlubu amamak wanda kake nema yana gaban gabashin wannan goma farkon bane ba ne manzo Allah ke nema la da qadar wannan na nuna mana kwaɗayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya yanke yayin ibada domin neman yardan Allah amma jannan yana da kwaɗayin ya yanke yayin ibada domin neman yardan Allah fa ta kafa ashar al-awsat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai itikafi goma tsakiya fa ta kafa na mu muka itikafi tare da shi fatahu jibril jibril zai same shi faƙala ta inna allazi tatlubu amamak wanda kake nema yana can gaban kare qama annabi sallallahu alaihi wasallam khatiban man Allah sai tashi na mai huduwa sabihata 20 min ramadana wayewar gari 20 ga wata ramadana an gane an yi ta kafi goma farko an yi goma na biyu daren ashirin ga wata yaushe ne ba sha tara ga wata kenan ba to tun da an kai sallah asuba ai wasu da dama fita su yayi da gaba ita kasu na da wajen nan shi za su yi tashi sai huduwa faƙali ce man kana yi ta kafa ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zama ya yi kafi da annabi a goma bakwai da na biyu din nan faliyarji ya dawo kaga a sha kuma sarka sun ta gina, a za a ce mai ya dawo fa inni uritu lailatul qadri ni an nuna man lailata kadar din a bacci wa inni nusituha ni kuma an mantar da ni ita an nuna mace a daren kaza ne an mace da karatu ko za ka mantar da ni domin kowa ta ce nema na fata fahimci wannan a bara a yanzu mutane ce fahimci addini musamman kasashen larabawa musamman olin da ba yana su saudiya ba in ka ce da saudiya ka ce da kuwait a fahimci wannan shi kusan duk wani kasashen labaran yan bida ne ya kafanin su an gane za samu kuda duk ba yan bida wani ba galiban yan bida ne tasar waɗannan shi za ka samu daren 27 ga watan ramadana ana taro da kasar taron mulili nan ana taron daren ne da zuwa kadari za a kafa tantuna a kawo abinci a ajiye kujeru kajin mai irin da bida kuma da yanzu kadari abin ja ka ce a ci kawai ba da ka ce a yi kawai su sun ayyana kawai dara ashirin da bakwai shi ne dara laizu kadari duk da tabbas hadisai ingantattu da yawa sun yi da dara ashirin da bakwai a kan kowane dare an fashe na karatu a yi damar ce ko dara ashirin da ɗaya ko ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara amma akwai hadisai ingantattu ne manzo Allah sallallahu alaihi wanda sun fi karfi sauran hadisan wanda suke jahar da dara ashirin da bakwai an gane amma ba ka yanke ka ce ya tabbata wannan min ne to sai a tara mutane a ta walima malamai su ta sha yawan mutane sobo ba ku da karatu suna ta gaya masa mu za su masa su to zarar da kadari ibada ake yi ba wai taro ake yi ba manna Allah ta wani nusituha an mantar da ita wa inna fi ashr al awaqir fi wutrin amma tabbas zai daran na a goman karshe a cikin mara a goman karshe a cikin mara wa inni ra'aitu anni azbu fi tini wa ma na gani ma cewa a wannan daren washe garin sallah ba din nayi sujjada a cikin tabo da ruwa an gane kalmar ka'anna a larabci yakan bada da manoni guda uku gwargwadon yadda tarkibin ya taho akan ce ka anna litta'alil akan ce ka anna akan ce ka anna littashbih ka anna ma'ana zato ake nan wannan ana zato ne idan aka zo ka anna wanda ke bada ma'anar ta'alil ana zato misali ta ce ka anna zaidun fahimun ka anna zaidun fahimun ina ko ganin zaidu da fahimta gaske ka gwada zato ne an gani? ka ganin wani litta alil ne ana zato ne ka anna wurin ba tabbas bane ba sai inda ka anna ke za da tashbih domin kwatantawa sai ka ce misali ka anna zaidun asadun zaidu ko kamar da ka san zaki aka yi a wani ba zato bane ba yi ana kwatanta shi da zaki ne domin zantakarsa a yi biyar na fi jannan sai na uku ka an na littafi wanda shi ba shakka ba shakka cikin sa to shi ne irin wannan an fi jannan karatu na ganni a safiyar ina sujada a cikin ruwa da tabo ha kuma ya kasance an fi jannan sai muka manta ba muka da kai a nan ko da yadda salihina ne hadisin mutane ukun nan da kuturu da makawu da mai kora wanda Allah ya ba su shi shi dai aka bude mai idanunsa kuturu aka ba shi lafiya shi mai kora aka ba shi kudi ma da gashi lafiya lau sai maka manta ba kuma ka je ka duwa lokacin da aka turo musu mala'ika ya zai jarrabe su ya zai ai mala'ika ya zo da neman bizu bilillah ko kuma dami yanzu da mafi sabi da layi ne yayi da kuku mai hana shi me ce sai ce ka an ne a rufuka na sa kawo maka maka anna ina take da tahqiqi ne ka an ne a rufuka ni ko wannan ganin na sun kafa ka ga nan ba shakka yake ba ba kwata ta yake ba sai ba kai ne kusurin nan ba ka ka anna ta zo li an gane karatun ba nan wani ma li tahqiqi da ka anna ne manzala ya ce ka an ni azur fi tsiri wa ma sai na gani na cikin sujada a cikin ah, tabo da kuma ruwa wa kana sakafin masjid jaridan nakal kuma rufin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi shi da menene a ne ah, ah, ganyen dabino aka yi mu ba mana rufi da kwano ba da silin to da ganyen dabino aka rufe masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana raye ba mutuwarsa a lokacin sana umar aka sake gini aka modernizing na fashe wannan aka kace wani modernizing an zuwa yau din nan an gane amma wasu kamar su ce wai wai a koma masallaci masallaci mai ganyen dabino wanda za a zuba yashi a ciki don dai ta koma shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce ba wannan ƙa'ida a shari'a ba ku da ka'ida ya ka dinka ko ba ta hawa jaki mana ko yanzu mutum zai ce mata kun ga dosa din da ma fitina ne gare mu da Allah dubu kuma hawa jaki yana da hankali ta ba da hankali Allah ya tsara wa ma nara fi sama'i shay'a yace a wannan daren ba mu ga komai a sama na hadari ba faja'at kaza'atun nan take sai ga gira giragizai suka taho fa’umtirna umtirna za ka yi mana ruwa Don mini na tabbatar da mafarki mana Allah sallallahu alaihi wasallam fasalla salla bina nabi sallallahu alaihi wasallam mana Allah sallallahu alaihi wasallam salla tara aito a fara tsini wal ma' ala jabhati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har naga da tabo da uh, ruwa a goshin na Allah sallallahu alaihi wasallam ah, menene war menene wani ba ko tasdikar yawo da kuma kan karhancinsa domin gaskata mafarkinsa an gami a gushi na Allah da me da ruwa ok da ya sallame mai sa'i bayyana na tambar ku ya share? bai share ba to wannan shi sa a sunna ba su da ka sallar da sallar ka share zotinga ba a so amma ka ga wani sun ba ba sallama zai kama haka zai fara kakkaɓe hannu tukun da an sallame wasu ke nan idan wani abu ya liƙe a goshin ta ko na ƙura ko na waye wajen sujada ba a son kai saurin sharewa kan kuma masallaci abinda zai ba a yadda ba kada ka bar masallaci ba tare da ka share ba don zai kuma riya kuma ka yi sallah da shi ya yi sallah ya mutum na zama masallaci yi ma ga da a kasar da yake akwai jarci mutum kama goshe shi ya kasar dinga gogawa ganan wai si mai hun fi wujuhin min afarin sujud sai mutum ya ɗora goshe ya kasar zai dinga gogawa shi ma wai dole dan aljanna ne da yawar baki na nan suke na kawai jarci ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ba haske ne a huskokin nasu haske ne na alamar imani da alamar bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu dace aka ne ko babu aqdi thiyabi wa shaddiha babin mutum zai kulla tufafinsa ya daure tun da aka zo ne fi isa ba yafi wa man damma ilayhi sawbahu da wanda zai dore tufafinsa a jikinsa idza khafa an tan an tankashifa auratuhu in yana jin tsoron idan yayi sujada ko ruku al'aurarsa za ta bayyana sai ya daure ko ina ya daure kankan ba zai fara sallah ba matsala ila ba ba makaranta cewa kada mutum ya dora gashi shi ba kuma kada ya tattare eh, eh, ga kayan shi ba to shi ne ake so amma babu ita ka gane in akwai larura ko bi mara ka ya dorewa aka ka ya tattarewa an gane karatu kada ka sa babbar riga ka zo ka baje za ka yi sallah wajen tasowa daga sujada in baka tattare ba to ƙarshen da sai ka faɗi an fashe don take babbar riga za ka kai حدثنا محمد بن كثير قال أكبرنا سفيان عن أبي حازم أنصال بن صاد قال يا شيخ كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم متاني سنكسر جسنا صلى الله صلى الله عليه وسلم وهم آقضوا قذرهم يا أبي آه، وهم عاقدوا قذرهم من الصغر على رقابهم صلى بعمل الله صلى الله عليه وسلم suna masu mai mayafansu a kan wuyansu an fahimci nan saboda ƙarancin mayafin ba da faɗi sosai ba da tsawo sosai ta mutum sai idan ya sa in ka kurke yanzu ba a cika sa magidanta ba su da mayafin yanzu na lura da yawa amma da akwai shi na da mayafin sa'ai wanda ke lagawa na? sun jallabiya za a ta da wuyansu saboda karancin mayafin wasu ma'anar rashin fadin su kamar da faɗi da kowane miji yana da mayafi an gane musamman lokacin zafi ya kanan ba ka sa riga da yi eh, da dare lokacin zafi eh, ba za ka zura babu riga na ba sai ka yafa mayafin ka kanan lagi ya nan an gane da ɗan shaɗika ninka ka zuna kowa gida ka samu mafici kana ɗan shan iska Allah kan haɗa fitawa a rage tsawon dare an gane to wannan mayafin inda aka san da san lokacin aka kuwa nan daurin da ake masa za a ɗora shi a nan baya wanda ba sai ka dinga yana faɗo kana mai da shi ba to sabon suka zo sallah bayan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kulla mayafan su akan wayan su saboda rashin fadin mayafan yadda ba zai fade ba balle al'aurar su ya tabbayyana suna sallah an ga mata suna zama sallacin ta ce to ga doka daga yau <laughs> kada macen da ta dago daga sujjada har sai maza sun daidaita a zaune an gane karatu tunda maza suna gaba ne mata suna baya don suna ɗaukowa ga wata za ta yi abin da za ta ga wani bai dace da gari ba ta ce kada matar ta ɗago da sujjada sai ta tabbatar da Allahu akbar maza sun maza ma tukun sannan kowace sai ta ɗago ka ko da dai ka kai wawan tasowa <laughs> eh, ba da wanda ya gani Allah ya yassara na'am eh ya ni ma sani ba <laughs> eh, ina sani ba <laughs> wannan ke nuna ke yana shirka wanda zai zama larura ko da shari'a ta hana to musa halatta mu don larura a can ma an karanta cewa kada ta tare menene mayafi ko zane ko sai zama ga larura har ma an yadda a daure an gane karatu na'am misali kamar za a asibiti ne yanzu ayi ga matakka ai ba likita mace asibiti ko akwai ne me yasa na'am ba su ne a ba su dai ba ku dai bari su yi karatun ba ni ba su karantawa ku ki ana su karatun ai ba ku bari wata sun daga masu kan da ma dama riga ma aure da ita to kaga suke da zai ta yi likitan sai yi namiji ta kuma wannan mu wajibi ne a sami likitoci mata dole ne duk al'ummar da ba likita ba cikin su dukkan sabi Allah da malaman da almajiran kowa duka sabi Allah dan haramun ne namiji da ko da limamin madina ne ya ga cikin matarka shi sa mutane ba san girman harancin ne wa wata yare tana da kokari za ta yi karanta likitancin nan to amma ba a ma bari ma ta yi karatun yi tana ce wannan kiwon ta ce tana daki yanzu ita kullum kiwon tana daki nan to kuma an zo an samu matsala kuma kana ji kana gani namiji shi zai dagulgula ta ila ma kafiri kuma dole ka fahimci dan wata harnin ta wata harnin da a rasa ranta gara kafiri ya dagulgula ta in ka ce dan kada kafiri ya taba ta har kabiri ta mutu to ka kisan kai a musulunci an fahimci wannan ka kisan kai kuma ka dole ma ta ka da ya asibiti wannan bayyana ta so dole likita namiji ya ganta ya ba taba ta in ta kama kaga wannan asalin ya ganta ma haramun ne yayi amma tun da zuwa ta gitawa haramun ya tashi kuma ta ta fice wannan ta dole sai a tara gyara abai yara su suke gidan da gidanci musamman mata to kuma ita gwamnati kuma ta sa ido wajen da ake ɗaukar ɗaliban da zuwa na karatun don duk ƙoƙarin yarinya duk ƙoƙarin namiji in shi ba ɗan wani bane ba ba a ɗaukar shi wannan kuma matsala take ina da kila kun ji abin da ya faru kwanan na nan ta malumfashi abin da mai suna sa midwifery dama sun saba yara suna da gudanar su je su ba za su duba su ce ba ta dauki daga wani ne sai diyawa ne haka yake duk shekara yara da dama sun je ta su ce ba to Allah sai sabon ya fasu wannan kara to shi ne gwamnati ke to ba yadda ba a sake a sake kuma aka turo wasa ido sai ga biyar harin nasu su ci da ba su suka ci to ba nan kare ba duk makarantun haka ake yi musamman abin da ya tawo bangaren likitanci ko nasar an fashe wannan yaran da ke da kokari sai a sai da fam mata yara dubu ɗaya su zo su fi jarabawa yi da duka wani za a ɗauka kila ɗari biyu ne to cikin dubu ɗayan don kada ku yi surutu sai a ɗauki guda talatin cikin ɗari biyu da za a ɗauka sai a ɗauki guda talatin cikin wannan guda dubu ɗaya an gane tsora ku je abin nan gurbin 170 nan daga yawa ne sai yawa ne su kuma yaran manya ne ba su saba da karatu ba kafin ci wannan karatu da ci ba karatu ne mai sauki ba mai wahala ne to kan shekara ɗaya sai a kori fiye da shi sa za ka ga har abada a jihar zana a karancin nasis kafin ci wannan karatu ba nasis a asibitoci ka je ka ga duk asibitin da ka je ba nurses ba da gidoshi domin wanda ake ɗauka su yi karatun yan gata ne ba za su yi karatun ba to kan su je ko na duk sai a kore su an talakawa da suke da basira za su yi karatun su kuma an hana su sai a yi ba wan ba wan karatun nan kawa an nan ta kai yanzu dole kawai da a zo na gyara a bar yara mata su su karatu wanda ya shafi musamman likitanci da asibiti in kai ka ce mm, mm, mm, yar sani kyauta tana da ake yanzu ka aure ta a gani ni na ce ɗiyan musa kyauta tana da ake yanzu na aure ta to waye da kan zo likitancin kuma dau na'am ko ko wata tana gidan gara kacce da zai karanta likitanci ne da yake kare sauna a fahimci wannan yi gyara zai bai da sauƙi to dole ka mu taro yara wannan shine an san yaran da suke da basira suke da ƙwazo Akwai ce na karatu ta bari su je su yi wannan karatu ta yi abin ana ganin yara su lalace an haka ne ya lalace wadda ya mace ba iya wanka wani wa yanzu gina shekara ka kai 45 ko misali ko to billahi lazi la ila illa wadda ya kamace ya shekara biyar ta fi kawa yau kaji yanzu na ba da Allah ya shekara biyar ta fi kawa yau So duk wani tsaron kafo wala gada ban lahage sai dai mutane ya lalace ba mu wannan mun gani ne karara wai kada ka doka zato ne aini doka a <laughs> kidi kawai ka ba da tarbiyya mai kyau ka da addu'a iyakar ta nan amma wallahi dabaraka wayanka wani tsaronka bala ƙarya kake inda ɗaya mace je sai dai ka ba da tarbiyya mai kyau kuma ka dinga roƙon Allah ya kare to insha Allah ta'ala Allah sai kare ko ko Amerika za ta je wallahi sai ta je ta dawo lafiya ba abin da ya faru ba in ko Allah bai kare ba to wallahi ko firamare ta gama sai ta fi karuwa lalacewa ana yi ko ba yi ba ta mata sukan da mabalai sai a yi wayewa ce ta ja to wallahi sai ta fi karuwa lalacewa so mutanen suna bukatar a raba su da gidadanci da hanyar za ka sadin mu ƙauyara ne muke a cikin birni ka sami ba ƙauyen birni ta ka sadin mu ƙauyaran birni ne mun dai iya tun hula amma ba mu waye ba a ƙwalwa mu waye ba a ƙwalwa ba mu sa abin da ke maslaha ga ruwa ba na fata ce wannan ga yanan gabaki yanzu ba likita ba ce babu kwakwa asibitin hundo ne babu wai abin wai kamar huntuwa ce ba likita ba ce babu to laifin wa laifin gwamnati a ƙarya kuke me yakka ta je ta da likitancin yau ka ganin ba da ke ta yake azo da wanzo ba ka gani automatic ne yayi inda ya bace ta karanta aiki da gidanci automatic ne ka'ida ga gwamnati da ba wani magana mai aiki automatic ne ka ba ta aiki kuma a ajiye ta inda take so tunda mace ce ba namiji ba kai kayan gada ba tura ka kongolam ko san babban mutum daga take take Nijar amma ya tamma ce zai ce hunto ne gizo ce da shi ne hunto huntu a gabanta ba wani jan ja to zai wanda ce eh, eh, eh, manyan mu yan wuta ne to ku kuma nan ba wannan faralancin ba wani kuma sai kaba mata hido kaba ba su asibiti wai maza ke taba zuwa al'urin sau da ka ce zona nan in Allah ce zaki rai zaki rai yace zaki mutu zaki mutu kaji amma shi da ya duk sai sai farada ya sha ko har mai kimas ma ya san shi ya ce hada mai da faradon da saftarin da vitamin c kaga a hankali hankali zai zama kwaya shi kullum ya sha kwaya amma mata shi matsala ta taso jiya ta zo na Allah za ta mutu za ta mutu a mutum bai wuce bai wuce wannan ba balidinci bane ba ba tsib samsin basira ne sunan wannan tsibiyo basira ce ai man da Allah ne ce ku tashi ku yi magani bayan Allah ko ba n'i ba da sai zai ce a ni ga mata ta nan in ga abu dai zo da shi kenan ne a ta addu'a dai sai ta haihu to da kai a ce ta haihu za ka yi a ƙarshe koko da ɗaɗe da ɗaya ciro kama ɗaya ya sau da kama ba ta kai ba don ta da ya koma kun yi shuru a kallona ba ku da gaskiya isa ku kai shuru ka kuke ya kasa nuni wai mutum na gari kwan huntuwa amma ya dinga tsoron mata ta a asibiti ta ce kai a asibitin nan matsala ne to shin yi mutane ga asibiti eh sai Allah ne bari ne a daidai ne zuwa ne jibi ba su fara zanguda fi kuce a bari sai zuwa jibi ta mutu jini kuma yanzu ya tsinke ka kai ta asibiti sun musu yi fada sai kuma sai ya dama suna fada a ah, yo inda ma ni ke asibiti ba su dama dai kama za ka kashe mewa Allah inda nake asibitin kuma ina da dama dokar wurin jai daidai wallahi dama dai ka don ka san kimar ran matakka ba sai da tuta wallah wata wata za ka ta zuci ba ta yi komai ko son da kace wata wata jai ba ta ba ta yamsawa tana gabta ta rasa nan ta to ba dole su faɗa ba ta shi kai dole dole ba malam da dala mu samu wayewa musulunci ba ba warar abin nan kaje Saudiya ka gani ikon Allah kaje Saudiya ka gani ba wai magana ya hawa ba ko mura mace ke yi mace ce za ta duba ta likita kuma kuma ko kai ne waye baka isa ga huskata ba wajen ba da magani na mata daban mace ce wurin ko waye kai baka isa ga huskata ba to da Allah ya karfa na wurin ta ma kai nan ka zo na kai ka shi ta magana cewa ni ba ba ne to tun yaushe ba kake kawai azuma mutum ba shi ne rashin kawai tun ba yi wayewa shi ne rashin kawai Allah ka sa mu dace menene babu la ya kufa sha'arahu babin kada mutum ya tattara gashinsa idan yana sallah kenan babu yana risa ba ba ya kara kawo shi ne domin ya canza sanadin حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد هو بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال sallallahu النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة عظم awa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ya sujada kan gabai guda bakwai wala ya kuffa saubahu wala sha'arahu kada ya tattara tufafinsa kuma kada ya tattare gashinsa mun shaɗin sa can baya babu la ya kuffa saubahu fi salat can la ya kuffa mai sha'aran Na kuma la ya kuffa sauba حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو اوانا عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أصدر على سبعة أما أمنين يصدر أكا أبوه قد أبوكي لا أكف شعرا كذا نتسري قاشي ولا فوبا كما كذا نتسري منين تفافي sai babu tasbihi wa du'a fi sujud babin tasbihi da addu'a cikin sujada ma'ana a sujada hadawa ke guda biyu zaka fara tasbihi sa'annan sai ka fara da addu'a an fashe na karatu da za ka yi sujjada kai tasbihi kadai ba addu'a sallah ta ko ta yi ba da za ka yi sujjada kai addu'a kadai ba tasbihi ta yi ko ta yi ba a malikiya ba ta yi a malikiya amma mun za ba hambaliya idan kai sujjada kai tasbihi ko ɗaya ba ka da sallah domin tasbihin wajibi ne a mazabar hambaliya an fashe na karatu to shine imam buhari shi ma ke sai nuna ma nan annabi mai sanda cewa gwamawa ba ke yi ka yi tasbihi shi tasbihi shi da ke Allah to sannan sai ka sada da ka addu'ar nan da wani yare za yi a kowanne nisa nake da larabci ne kadai to kowanne za ka yi duk yaren da ka yi a ka faɗi maganin to a ba a gwaranci a sallah kariya ne daga eh, fatiha ne ba a gwarin ci karatu mene ne sura ba a gwarin ci amma addu'a an fata karatu ina kwa wani gwarin ci ka yi shi an gane nan karatu Allah ya samu da yasu haddasana musaddas kala haddasana yahaya an sufiyan kala haddasani mansur an muslim an masruk an aisha radiyallahu anha annaha qalat aisha Allah ya dade ita tace كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده من الله صلى الله عليه وسلم يكن يوي تفدي أرقوعه دسجدسه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك sarki ya tabbata gare ka ya Allah mu godiya ta tabbata gare ka Allahumma ghafirli Allah kai bari gafara ya ta'awwal alquran yana aiki da qur'ani kun Allah aiki da me me yasa take yana aiki da alqur'ani nan wannan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu fasabbih bihamdi rabbika subhanaka allahumma rabbana bihamdika wastaghfirhu allahumma ighfirli ba da qur'ani ya amfani ba da qur'ani ya amfani to mazalla na tasbihi an fa na karatu yana adda maka zo ba tace fi ruku'i wa sujudi a ruku'u da sa. a shahara ruku'u ba mutum ya ce allahumma ighfirli illa bambancin ruku da sujjada ne. malaman hadisi suka ce a ruku'u ba addu'ar da zaka yi sai wanda manzon Allah yayi a cikin ta so Allahumma lakal ka'atu wa bika amantu wa lakal salamtu fa sha'a lakal sam'i wa basari wa dhammi wa lahmi zuwa ƙarshe amma a sujjada ko ta da kake so faɗi an fashe na karatu ko ta da kake so ka faɗi kace ta awon Qur'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana menene aiki da al a nan wurin to wannan shi ke nuna mana cewa limamai da Allah su tausaya mana an gane muna neman alfarma ba don mun isa ba dan Allah haka ya sujada daga mu dama muna da bukatu da yawa wani limamin kankace su ba hannar biyar da waye so uku ya dago kuma dole ka lagu gabi to ya haka yi kama kaka da matsaloli ya na kafa da matsala ko bayan da ake sani kama matsalar lalaka cikin sujada a karbo a karbo ma ya kuna abdu min rabbi wa wa sajidun inda bawa ya fi kusa da Allah yana cikin sujada a wani hadisi ce wa amma sujud faktaru fi min ad-du'a fa min an yusajaba lahu hadisin sahih muslim sujada ku cika ta da addu'a kai fadi ku cika ta da addu'a tabbas za ka ba muku to karkacin su mana biyar halasa uku ya dago dole ka biyo shi ya hana ka da muka addu'a kun buga matsaloli sun ma yawa shi za ka matsaloli ba sauki ko suna sauki ne kun shiru karuwa suke yi don inda za ka faɗi a kawo sauyin ba faɗi ka faɗi ba a fashe wannan? na? Eh? to shi ne me su dina zan mana kaji wai wai za a bada dama ta addu'a sai su dina zuwa sun dade su su dina zuwa ba in suka dina zuwa wa ce su a kudi su yi fiye gari kaji wani limamin kawai shi gubanin wasu yo an fashe su fama zai mamana tun daga haɗin mun lalace a yi sallallahu alaihi wa sallam mutanenmu wani gaggawan banda ke gare su ne wai kaji wai a ɗaba a isa biyu uku ne a nan yadda ɗin sai su ke to na cika zama ta a yanzu na shekaran jiya shekaran jiya ne mu wanda aka ilimin nan yawancin masallatai a garin nan sallar magarban nan sai dai rahama Allah ta sa ya karba amma da rana da rana tsaka ake sallar magarba yawancin masallatai a wuntuwa me yasa kuskure ne? oh ta ce wai tun da gari da lullumi to ina amfani agogon da Allah ya bafu akwai masallaci da ake gaya ma an kira sallah bakwai sora ashirin da biyu kuma an tada sallah nan take a shekarun jiya amma jiya har bakwai sora kwata rana na sama har sora min goma ga rana na bata faɗi ba a cikin kwana ɗaya ne abin ya sama ko ga da ba shekarun jiya dungure aka yi kenan shafiya gaya wa lada ne wasu limamai da laifinsu ta mutane da sun matsa su je gida su je gida ne yayin su yi mana ina limami ina amfanin karatun da zai yi in kai da bakin karatu ba ka juya ne tashi na dama kuma banza ke na yi yi a shekara su ma ƙarya ne in dai ni ne liman kai ko za ka juya ne wai sai da kake so zan yi a ba zai yi ba kamar yanzu na zo wajen da kake sai da tumatir ɗinka sai ka yi mai yadda kake so na ofis ɗinka ne a mata da kasu da yadda kake sai da gwandan ka ofis ɗinka ne kamar yadda kake so amma ka zo masallaci ba ofis ɗina ne amma mana su biyo mutane a ta shirme musamman lokacin daminan nan yanzu yau ai ba hadari ko bari ka gani insha Allah da wuya in za ta da sallah kafin bakwai sura minti goma da wuya kai wani wurin masu an kai bakwai sami bai zata da sallah a haɓari gobe a ruwa gani da an ce bakwai saura a shanar sallah ne ya kuma wadda sai a biya a dungura a dungura kuwa sai fita ta wannan dungure ne mai Mutu na cewa da kai sallah kafin lokaci gara mace lokacin da ya wuce domin idan ka bari lokacin ta ya wuce ka yi ka faɗi Allah ne amma sallah ta yi an faci wannan amma dai ka yi zunubi in ko ka yi ta lokaci bai ba to sallar ana bin ka ta ba ta yi ba to irin wannan ci da zuci shi yasa ma jadar limamai suka ce za su yi yadda ake so wai shi gidan zai a fashe to a watsa imamana a fashe wani karatu bana Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan ya faɗaitar da mu mun mutan bane da addu'a cikin a cikin sujjada a wani ya yi li yas'al ahadukum rabbahu hajatahu kulluha hatta shafa al'alihi mallala sai kai sujada ka roki Allah duk bukatarka gaba sai kulla dukkan bukatarka kai in an takalmi ka ba tsinke kafin ka da sallar ka ga mai cewa an tsinke takalmi na tsinke shafa al'alihi aka mallala fadi kana a ribi. to ya Allah rasu sallacin nan an hancin takalmi na ke ba bani ikon gyarawa to amma kai mutane malam ana ta shi ne Allahu Allah salamu alaikum shi kenan to ala ahlus sunna ahlus sunna yi ahlus sunna Allah ya sauke bari mu za ka da insha Allah ta'ala idan Allah kai mu da yaddan Allah sati mai za su mu ci gaba muna tana mutane babu karatun laraba in Allah kai mu na na masjid sahaba amma akwai karatun mu wadda insha Allah Eh, bilal gobe ko a akwai karatun bilal gobe insha Allah tsakanin magaruba da isha ku dake bilal ya kamata mai fonishin din su ba ya kamata dakatar da karatun su a masa ladabi kware da gaske ya sati biyu da ya wuce ba su da mana cewa suna gyara masallaci ba sai da mutane suka kwashi jiki suka yi. an gane hoto ba a karatu gobe ma kawai shi gidan babu eh? ya ba na guri ce to to musa ya ce limai ba shakuri to kuma ya mungo to shi kenan eh magafuran eh akwai karatun bilal gobe insha Allah ta'ala tsakanin magana isha'i da Allah da mutum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم bismillahir rahmanir rahim wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan Allah saka wa malam da alkhairi wanda ke cewa da fatan Allah kara wa malam imani da kuma lafiya amin tambaya ta farko yake cewa mutum ne yana sallar mutum yana iya sallar nafila raka'atan al-fajr da matarsa a matsayin jam'i ko kuma sauran nafilfili idan yana halatta yayi to malam ya za su yi sahun mun karanta da ku a baya yana halatta sallan nafila a jam'i amma ba kullum ba an gane ko musamman kamar kiyamul layli yana halatta a jam'i amma ba kullum haka dinga yi kullum yanzu bid'a kuma to balle da kai da matarka za ku yi da salar fajiri tare gila su daya a wata ko a wata uku wannan ba matsala tunda kana shawo ku yi tare ba haramun bane ba amma sau ɗaya gila wata uku ko sau ɗaya wata hudu shi kenan an wuce gon kuma ya za ku tsaya wannan ya rage naka yadda kake ku tsaya eh ina ku tare ne ka sani eh, in dai sallar in ulmatin salama ko sallar jin karatun nan kuwa mutane na ji yawa na'am wani wata ta kara ke ta ji eh, idan idan mutum ya san cewa zai fara sallar da ita ya gama lami lafiya ba abinda zai faru suka jera sai su jera an gane don ko kana shakka to tana bayan ka sai kana gaba na ta bace wannan yawa shige no sannan yake cewa idan mutum idan liman ya yi sallama mamu zai jira har sai ya gama sauran addu'o'insa ne ko kuwa inna ma ji al-imamu li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu hadha kashin hadithi. liman na sallamewa dole ka baka sallama sai dai idan baka riga kai salati ga nabi ba baka yi salati ga nabi ba liman ya sallame to ya rike sallama shi dan salati ga nabi wajibi ne sai kai salati ga nabi to sai ka sallame amma ma da maka riga kai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kana da wata addara kisan kai ya yana sallama kai dole ka baka sallame wata addara sai ka bari sallolin ka na nafila an gane karatu na'am wannan kuma yake cewa da fatan Allah saka wa da alkhairi yake cewa mutum ne aka aura mashi mace daga daga baya mijin sai ya gane ashe tana da cutar kuturta shin malan zai eh, shi kuma ba zai iya zama da ita ba shin zai iya neman a biya shi abin da ya kashe ne tun ko kuwa tun da ya sadu da ita shi kenan ba abin da za a biya shi to ni ban ban kusan ni ban ban da wayewa kila kanan ya za ka yi karo da kusan tana da cutar kuturtawa eh a kuma ba yare ba sai da kuke a wurin na kowa an goye yana ɓoyuwa ne yauwa oto da ke kai baka da ido na yadda idan cutar ta same ta a gidanka wannan daban ne amma ta a gidan suna da kututa to za ka gane sai dai yan dama can kullum da dare suke zuwa cikin dubu wannan ma ka kai wa kanka asa shi wannan ku ku suka shirme wani lokaci muna karatun bulugun marami da ku a kowa gida shekarun ba kuma ta ba na ta an yadda ka ce ta haka da yazanta baka gari ko ba ka ce ba bari mu yazin shi ba shi aka kama ba an mashi karatu zaka ka gani zaman da zai har abada me na boye boya ciki to kaga ya zon hannu to wata nan ma cire a cire saba ka ga wadda wannan duk halin ya shari'a don kada ma ba lulluɓa an zaci wannan kuma kaddara din sai kaddara ta sade a an boyin kai ba kuma ka gani ba mu ji a haka sai aka yi auren sanar zai gari kana da cuta kuturta to ai ko ma karatu mu mu wadda mu kuma kan mu wadda wa ta me aka ce sai ga shi kudin shi za ga shi kudin shi da an masa tajilizi an boye mai aibi an fi sanar karatu shi sa nake na da dawa cutar aljanu ta mutu annoba yanzu ce in mata da suna da aljihu zare da su to iyaye wani sai suke boyewa sai amma kama harinya kan suna da aljihu ba sai ta zo gidan zai fara wani ya ce ai dama can dai ma can dai me ku fadi mai wai wai suka ce ta ai naka ga mai ai ba zai aura wani ce ƙarya ne wallahi ai matan mutum kabarin shi duk wanda kaji an gaya mai cewa yana da cuta a jirbi aure ta ba to dama ba shi ba cewa in ma shi ce cewa zai ba komi Allah zai gari. an shari ko ba yi ba a har ma ya taya kuma nemo maganin so amma a ɓoye mutum ya yana da aljanu sai ta wuce da cewa sai ta kamuwa wa zaga to in kan maida ta gidan suka ya kai wallahi ba wadansu mutum ta ciki don an ta dalisi Allah ya sauke sannan yake cewa mara idan mutum zai yi addu'ar istikhara shin kafin ya sallama ne zai yi addu'ar koko bayan yayin sallami addu'ar istikhara malamai magabata sun kai kawo akan shin kafin ya sallama zai addu'a ɗin kuma sai an sallame duk kuwa fai dalilan sa kai su duwa da kai ta daidai in kayi addu'a din kafin sallama masha Allah sai ba da kai sallama kai addu'a din bi yayi daidai insha Allah in ji malaman hadisi na'am wannan kuma ke cewa Allah zafarta malam tambaya shi shi ne, da gaske ne idan mutum yana azumin nafila aka yi mashi tayin abinci yana iya iya aje wannan azumin ya ci abincin sannan yana da ladar azumin a maganar ladar azumin mata tasowa eh ya dai ci abinci dai shi kenan eh zai samu ladan ci abinci eh yau ga ya azumin har mu wasa kenan ya ka da komai sai ba su kai azumi eh, da gangan ma sai ka tashi da azumi ka je na za ma ta yi <laughs> mutanen ko sai ka ci tun akwai lana azumin a wannan labari ne abinda da ya ka faɗi shi ne in kana azumi ya ce ka walima wajibi ne ka je walimar amma wajibi ne ka yi bayanin ka je eh to masha Allah ta ga abu da ina azumi alhamdulillah har shikenan da wanda ya ce ka walima an baka ci abincin ba to ran shi bai zai ji dadi ba mutanen da kenan yanzu yanzu ni da abin saka ce yayi abu da baka ci to alhamdulillah amma wani afirci wannan ko bayan da yake yi in kana azumi sai ka faɗi yana nan wani yana cikin wani da ke halatta ba sai bari cewa yana azumi an gane wannan kuma yake cewa malam wata yarinya ce biyar kawun shi aka aure aka yi mata auren dole sai ta gudo daga gidan mijinta dawo nan gidansu wajen kwaggwanta sai aka turo waɗansu mutane daga can ƙauyensu tafi da yarinyar wadda cikinsu kuma har da wani malami a can ƙauyen shi ne yake faɗi mashi cewa ya kamata idan ya je ya wayar ma mahaifin yarinyar da kai cewa musulunci ya haramta auren dole ya ce buɗe bakin wannan malamin sai ya ce ai akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace bata kai shekara goma sha takwas ba mahaifinta na da damar aura mata aure da wanda yake so ko yarinyar tana so ko ba ta so shine sai yake ce mashi shi bai san wannan hadisin ba amma a wanda littafi yake sai ya ce ya duba duk wani littafi na addini a babin aure zai ga hadisin sai ya ce mashi to zai tambayi malamai to shin malam yana neman alfarman malam da ya sanar da shi shin wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba kuma yarinyar ta ce in dai har aka maza aka mayar da ita wannan ga gidan wannan mijin to karshe dai ko ita ko shi shine yake neman fata a gari ma to ai hadisin ba cewa zaka yi inganta hudu inganta ba shi akwai shi ma to abba janna eh ai wannan shine karatun wannan shine karatun shi a ce yana cikin littattafai karatu ya kira sai da cikin littattafai an za faɗi sunan littafi mai eh, wannan karya ne ba haka karatun yake ba illa abinda malaman fikiyu suka faɗi fikiyun malikiya bai da shi samar dani idan yarinya ta zamanto ba ta balaga ba ba mu sha takwas wa an mace na karatu yana auren nan da ake da yan shekara goma yan shekara sha ɗaya to sai aka ce ubanta zai zaɓa wata biji don ba ta da hankali dan ba san me masala kanta ba tana ya zaba wanda ba zai cuce ta wannan shine aka faɗi kawai amma yanzu yaran da yake kan aurar da su ma wata daga nan sai ta guya ka zuwa bakin kasuwa wannan shine za ka zama mutane miji a a sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yarinya ta balaga jiya yau ba iya mata auren dole jiya ta balaga jiya alamis ko to yau ba za a iya mata auren dole ba dole sai wanda take so amma shi kuma dole sai ya cika ka'ida na shari'a ba a iya ta shi a aurewa ne amma kuma ana iya hana ta auren wanda take so in bisa ka'ida na shari'a ba don a fahimci razu sosai eh ta je ta je zuwa wani aka tambaya ce to ya kake in so lahiya lo <laughs> sai lahiya lo ta ba ga haka ba me ya dinin ka a ai mu dinin da fadi sha ne <laughs> to shikenan ba aure an mace da su ya ba aure wannan da samun da yake ba bai da aƙida an gani? ko ma samu yana da aƙida ba ba da halaye masu kyawu bugun mata yake ita ba ta sani ba ya taɓa auren wata ya bubbige ta ya kakkarya ta to kada ba shi so za a iya hana yarinya auren wanda take so dan bai cika shi ƙa'ida da shari'a ba amma ba za a iya cika ta aurewa ne ba dole babu sha shari'a ko da kulibai mu madina ne ba shi halatta Allah ya fara sai mai tare daga karshe wanda ke cewa don Allah malam ina so a ta na addu'a da zuriya na duk abin da za mu yi na ci gaba kamar sana'a kiwo ko kiwo sai su rinka mutuwa malam ko da hansar ce ma na siya ba ta wuce kwana biyu a hannuna sai ta lallace da Allah malam a cikin da addu'a Allah ya yi mana wannan sannan kuma ga masu bukatar karatun Dr. Abubakar Abdulsalam za su iya samun shi a nan waje wajen malam Albani wannan ibtila'i ne daga Allah eh, kuma ba abin da bai da magani ya ko gobara daga teku maganin ki Allah sannan wannan ibtila'i Allah shi ne maganin ibtila'i da eh, sai a dage da addu'a Allah kare da kariyarsa a dinga addu'o'i musamman irin na askarin safe da wadance din na ana ce musu sosai sai ga Allah ya kawar da wannan wannan filayi din amma ce mata kowa ta yi saya ban kwana bisu da lalace shi zai tinki sai ta mutu shi sai ragon laya ranar laya ya mutu a kai wannan filayi ya yi sai da fata Allah kawo sauki muna fata Allah ya yi Allah ya gafarta mana zarbanmu Allah ya kara mana imani tare da saman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah shi da mushi na addini Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce bar mai kun minta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce bar mai kun guje mata wanda ba su da lahiya, Allah ba su lahiya. mu da muke da lafiya Allah ka da lafiya da arziki mai albarka abinda ba mu iya wa Allah ka iya mana abinda ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfin sa Allah kare mu da kariyarka daga dukkan sharri da dukkan bala'i da dukkan masifa da dukkan asara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum